Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji inda aka kwana game da batun tsike shugaban Amurka Donald Trump. Su kuwa shugabannin kasashen Afirka na kan hanyar komawa kasashensu ne bayan wani taro da suka je a Sochi na ƙasar Rasha kenan, inda suka amsa goron gayyatar shugaba Vladimir Putin don ƙarfafa ɗasawa ta fannonin ciniki da kyautata rayuwar jama'a. Za kuma mu shiga Najeriya da ƙasar Nijar, saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla kamar yadda na faɗi za mu ɗauko wannan shirin ne daga Amurka inda ake can ana ta tafka jayayya dangane da fara ɗaukan matakan kawar da shugaba Donald Trump daga madafun iko. Ko da a juma'a nan sai da jam'iyyar Democrat ta 'yan adawa kenan ta zargi shugaba Trump da neman amfani da sashen shari'a don yi wa shirin tumɓuke shi tarnaki. Game da wannan dambarwa mun nemi ji daga bakin Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. ko ya masana ke kallon wannan al'amari? So muna ganin wannan abun dukkan wayan su kawali ne da shugaban kasar Amurka yake yi domin ganin cewa ruwa ta ci shi. Domin idan ruwa ta ci mutum dole ne dinga wayan su farfajiya da wayan su kalamai wanda yake ba za su iya canza alƙalmula da kuma ainihin inda majalisar dokokin Amurka suka fuskanta ba wajen ganin samun ingantattun bayanai wanda zai jawo sanadiyan 去了，是那个坑。 karge mulki ba ma yan jam'iyyar democrat ba akwai yan jam'iyyar republican wanda suke kara goyon baya akan waɗansu suke adawa da waɗansu abubuwa da ainihin shugaban ƙasar amurka yake aiwatarwa a ƙasar amurka wanda wajibi ne akan su su ga cewa eh, sun kare muradu na demokradiyya wanda kuma su ne suke ganin cewa jigon demokradiyya a duniya ba zai yi a ce shugaban ƙasar ƙasar amurka ita ne jigon demokradiyya a duniya ba kuma sun bari shugaban ƙasar su yana abubuwa da yake barazana yake kuma karye demokradiyya wanda wannan zai nuna cewa sauran kasashen duniya daga cewa ah, kasan amurka ba ta da iko ba ta da homi ma da za ta tilasta ma wasu kasashen ah, duniya don su bi mulkin demokradiyya yadda ya kamata ta bakin dr shu'aibu shehu aliyu Da abin so ne, da sai mu tafi ƙasar Iraki, inda rayukan mutane da 21 aka karas da sun salwanta sakamakon ƙazamin bore da jama'a ke ta yi saboda tsadar rayuwa da rashin ayyukan yi da zargin cin hanci da rashawa bayan sallar Juma'a da ya jagoran mabiya shi'a na ƙasar Ayatollah Ali Al-Sistani ya roƙi jama'a da ma jami'an tsaro da su bi sannu kada lamarin ya ƙazance. sai ƙasar Bolivia. inda ake can ana ta murnar lashe zaben shugabancin kasar inda shugaba mai ci da kansa ya shelan ya lashe wannan zaɓe duk da zanga-zanga da wasu suka yi ta yi da zargin an tafka magudi. Ga rahoton Zainab Ibrahim. Jim kaɗan bayan bayyana nasarar da shugaba Eva Morales ya ce ya samu hukumar zaben ƙasar ta sanar da shugaban ya samu sama da kashe 47 na kuri'un da aka kada yayin da abokin karawarsa Carlos Mesa ya samu kashe 36 da rabi. Shugaba Morales ya bayyana farin cikinsa na lashe zaben a zagayen farko ganin cewa Mesa ya gaza samun yawan kuri'un da zai tilasta zuwa zagaye na biyu. Hukumar zaben kasar ta gamu da suka daga sassa daban-daban na ciki da wajen Bolivia kan yadda ta gudanar da kidaya kuri'un da kuma yadda mataimakin shugaban hukumar ya aji mukaminsa. Sakatare janar na kungiyar kasashen Amurka Luis Almagro ya buƙaci Bolivia ta dakatar da bayyana sakamakon zaben har sai kungiyar ta kammala tantance sahihancinsa. Wannan nasara za ta bai wa Morales damar yin wa'adi na hudu da zai kare a shekarar 2025. su ma da ƙasar Kanada wasu na farin ciki ne wasu kuma na bakin ciki bayan zaben shugabancin ƙasar da aka ba da sakamakon zaben makon nan mai ƙarewa, Ga abin da Firaministan ƙasar, Justin Trudeau ke cewa bayan samun sakamakon zaben. Daga bango zuwa bango zuwa bango. Daren yau 'yan kasar kanada sun ƙi amincewa da rarraba kawunansu da kuma kyama. Ba za mu amince ba. Na gode sosai. Na gode. Ta bakin Firaministan kanada Justin Trudeau. sai burtaniya inda ake ta tafka muhawara game da batun ficewar kasar daga cikin kungiyar tarayyar Turai. Juma'a shi kansa Prime Minister Boris Johnson ke faɗa madugun adawa Jeremy Corbyn cewa ya kwana da sanin za a hanzarta gudanar da zaɓe ganin halin jinkiri da rashin karɓuwar tsarinsa na ficewar ƙasar daga ƙungiyar a makon gobe. Ga Abdurrahman Gambo Ahmad da rahoton da ya haɗa mana bayan ƙuri'ar ƙin amincewa da tsarin ficewar da aka gabatar wa majalisa. The eyes to the right, 308. The nose to the left, 322. Shugaban Majalisar Dokokin Birtaniya John Baku kenan ke bayyana sakamakon zaben da 'yan majalisu suka yi kan jinkirta ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Shugaban marasa rinjaye Jeremy Corbyn ya buƙaci haɗin kan Prime Minister domin samun nasarar shirin inda yake cewa. Tonight the House has refused to be bounced A daren yau majalisa ta ki bada kai bori ya hau wajen amincewa da gagarumar yarjejeniyar da ba ta da tasiri a cikin kwanaki biyu. Firaminista ne haka ramin da ya jefa kansa, saboda haka ina masa wannan tayin. Kai aiki tare da mu, dukkanmu, domin amincewa da yarjejeniya mai tasiri. Wannan ne kawai hanya mai kyau, kuma wannan shine tayin da na gabatar a madadin jam'iyyun adawa. Firaminista Boris Johnson ya bayyana bacin ransa da jinkirin inda yake cewa. Uh, Shugaban majalisa dole na bayyana rashin jin daɗi na kan cewa majalisa ta kada kuri'ar jinkiri. Ina shaida muku karara cewar aniyarmu ita ce kada mu jinkirta ficewa. cewa da mu bar kungiyar turai ranar 31 ga watan oktoba haka zan shaidawa kungiyar turai sannan na dawo na shaidawa majalisa to which this House has just given its assent. A gaida Abdulrahman Gambo Ahmad, kai ɗin ne kuma ka ba mu labarin gano wata katuwar mota kwantena za mu ce da aka shaƙe ta daga ruwakin mutane aƙalla 39 wanda aka ce ta fito daga ƙasar Bulgaria ne. Yammacin Juma'a ne dai masu bincike a Burtaniya ke cewa suna tsare da wasu ƙarin mutane uku da aka sake kamawa ana bincikensu a ji wai ina suka samo waɗannan gawarwakin mutane domin har ya zuwa wannan lokaci lamarin na baiwa jama'a tsoro. Ga Abdurrahman Gamba Ahmad da rahoton gano waɗannan gawarwakin mutane a ranar Laraba. jami'an 'yan sandan excess sun tabbatar da mutuwar ɗaukacin mutanen a wurin da aka gano gawarwakinsu a gabashin birnin london yayin da binciken farko ya nuna cewa 38 daga cikinsu manya ne sai kuma matashi guda tuni aka cafke direbar motar mai shekaru 25 dan asalin arewacin ireland saboda zargin sa da aikata kisan kai yayin da jami'an 'yan sandan ke cewa babban abin da suka sanya a gaba a yanzu shine kokarin tantance mamatan sai mu taɓo taron da shugabannin ƙasashen afirka suka tafi soci na ƙasar rasha inda shugaban rasha vladimir putin ya shirya taron na yini biyu da zimmar ganin rasha na ɗasawa da ƙasashen afirka kamar yadda sauran manyan ƙasashen duniya irin su burtaniya china da amurka kan riƙa safa da marwa zuwa ƙasashen afirka shugabannin kasashen na afirka yanzu haka na ta komawa kasashensu da alkawura ko kuma yarjeniyoyi da yawa da suka kulla da rasha kama daga harkan kasuwanci tsaro da raya ƙasa kamar yadda shugaban chadi idris dabi itno wanda ya karanta sakon kasashen na afirka a taron ya ce farmakin da kasashen duniya suka kai wa libya ya kasance babbar dalili na yaduwar ayyukan ta'addanci a wasu kasashen na afirka wargajewar sha'anin tsaron yankin sahel ya samo asali ne daga rikicin libya wanda kowa ya sani cewa farmakin da sojojin kasashen ƙetare suka kai wa ƙasar a shekarar 2011 ne babban dalilin yaduwar ayyukan ta'addanci. Nahiyar Afirka ce ke ci gaba da shan wuya sakamakon rashin tabbas da aka shiga a ƙasar ta Libya. Saboda haka muke fatan ganin an ɗauki matakan gaggawa don warware wannan rikici. mun fahimci cewa duk da ƙoƙari da afirka ke yi don samar da zaman lafiya a libya sauran ƙasashen duniya sun mayar da mu a matsayin saniyar ware Na la gestion de cette Kalaman shugaban Chadi Idris Dabi Itno. Allah shi ne ya ni'imta Afirka kasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta ya za mu yanzu mu more ta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayinmu ya zo ba bambanci. sai kasar Nijar, inda jam'iyyun siyasa bangaren adawa ke bayyana fatan su na ganin an cimma zaman lafiya da shirya zaɓukan ƙasar cikin kwanciyar hankali. Wannan kira na zuwa ne a wani lokaci da jagoran adawa Hamma Ahmadu da ke gudun hijira a waje ya rasa mahaifiyarsa wanda hakan ya sa wasu magoya bayansa ke roƙon ganin an cimma jituwa don ganin Hamma Amadu ya koma gida. Alhaji Halliru Buhari jagoran jam'iyyar Lumana a Najeriya na da wannan ra'ayi. To dama ita dai siyasan Nijar mu je sanin mu a lokacin da dai muka yi wayo. 'Yan siyasa duka da 'yan adawa da masu mulki duk kama ne ake a ciyar da ƙasa gaba. Mu abin da mun sani kenan. Amma sai aka waye gari sai muka ga 'yan adawa sun zan makiya. To kaga wannan ba mu ba ci gaba ne wurin mu ba. Mu abin da muke fara duk 'yan ƙasa mu zama abu guda. Mu dunkule mu ciyar da ƙasa gaba. inda kai mai mulki dai burin ka kasa ta ci kai dan adawa burin ka ta ci kasa ta ci gaba to ni ban ga bambanci ba fa fatan ku zuwa ga shugaban kasar Nijar da kuma jagoran ku Hamma Ahmadu na ganin lalle akwai alama za a iya cimma masasantawa tsakanin su a yafewa juna ba ba mu yanke kauna ba mu yanke kauna ga rahama ubangiji mu ba mu yanke kauna amma abubuwan ya yi tsanani ne saboda in ka duba inda an ka hito aji magana adawa a ce kuma magana a hana mutum ya zauna kasa gaskiya gaskiya ni dai wurin nan abun bai bani shawa ba kwata-kwata bai bani shawa ba daga ta'aziyya mu ga kowa da kowa da yake ɗan lumana duk faɗin duniya muna gaisai kuma ina gaida Muhammadu Allah ƙara muna hakuri ta baki Alhaji Halliru Buhari sai Najeriya kanta inda shekaru takwas bayan hari da aka kai na kunar bakin wake da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Abuja gwamnatin Najeriya ta kammala sake gina ofishin inda aka miƙa shi ga jami'an majalisar ɗinkin duniya Ga rahoton da wakilinmu da ke Abuja Mamin Sani Abubakar ya aiko mana. A wani yanayi na murna da kuma bakin cikin rayukan da aka yi asara a dalilin harin kunar bakin waken. Babban wakilin ƙasa kuma shugaban aikin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Edward Kallon, ya yi godiya da cewan su kan babu abin da za su ce wa gwamnatin Najeriya. Gwamnatin babban birnin tarayya ne ta ɗauki nauyin sabon ginin ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai magana da yawon ministan Abuja Malam Abubakar Sani ya shaida cewa. hukumar birnin tarayya ta ɗauki nauyin sake gyara wannan wuri yadda aka kai ga kammala shi kuma yau aka kaddamar da shi an kuma ɗauki matakai na tsaro na tabbatar da lafiyar su a kowane lokaci ministan ayyukan agaji na najeriya sadiya umar faruk wadda ita ma ta halarci mika ginin ta shaida cewa mun gode ma allah da nuna mana wannan rana da aka samu aka gina wannan wuri na majalisar ɗinkin duniya shekarun baya 'yan ta'adda sun yi bombin wannan wuri gwamnatin najeriya ta tsaya ta ga cewa an sake gina wannan wuri ita ma ministan harkokin mata na najeriya polin talen ta shaida cewa wato wannan ta nuna cewa najeriya ta yadda da shiri da majalisar ɗinkin duniya take yi na taimakawa ƙasar najeriya Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, RFI Hausa. Muna na a Najeriya, inda tun lokacin da sakataren jam'iyyar APC na ƙasar, Mai Mala Buni, ciro guji ba ya zama gwamnan jihar yobe har yanzu babu kowa bisa kujeran da ya bari na sakataren jam'iyyar sai dai a cewar injiniya yakubu ibrahim jigo a jam'iyyar reshen bauchi kamar yadda ya faɗa wa abdulkarim ibrahim shikal kasancewar wannan mukami na yanke arewa maso gabashin ƙasar ce a miƙa shi ga jihar bauchi to alhamdulillahi ba da kujeran da shi alhaji malabu ne bari na national secretary wa ai ba wani kujeran kaɗai ba akwai wasu kujerun ma guda uku bayan wannan wanda har yanzu ake jiran ita kwamitin zartarwa ta jam'iyyar tamu da kuma shugabannin jam'iyyar su bai guda ba mutanen da suka shugabar kujeran to ya kamata a ce a ce gurabin nasu a gaskiya a wannan kujeru ga baki ɗaya guda hudu kujeran shi national secretary ta jam'iyya ta fi tasiri kuma har yanzu ba a yi wane ne za a baiwa kujeran ba akwai jihohi daban-daban suna kira akan a basu wannan kujeran yobe ta ce a damata da kayanta ai dama ta ce borno ta ce a bata ai dama su aka ce musu je su a can baya jihar taraba tana bukata mu jihar bauchi mu mune muka ce to mu muka fi kowa cancanta a bamu wannan kujera idan har ana so a yi balansin tafiyar siyasa a ashirar arewa maso gabas a yanzu halin da ake ciki jihar mu ta bauchi ba mu da gwamna dan apc a kujeru da ake da su na national assembly ba mu da kujera mai muhimmanci ko kwaya a ita uwar jam'iyyar mu ta apc tun da aka yi ta jihar bauchi ba a taba ba ta kujera mai karfi na zartarwa jam'iyyar apc ba jihar bauchi yanzu jam'iyyar pdp take jagoranta to yanzu a takaice me kuke bukata kenan abinda muke faɗa yobe ta yi hakuri bayan tana da gwamna ɗan apc tana da 'yan majalisun tarayya su 'yan apc kuma tana da senate president ɗan jihar yobe ne borno bayan tana da gwamna ɗan apc tana dukkan 'yan majalisun tarayya 'yan apc kuma tana da chief na house of representatives jihar adamawa tana da national vice chairman north east ɗan jihar adamawa ne jihar gombe tana da national youth leader ɗan jihar gombe ne jihar bauchi ba mu da koman komai ba mu da shi a national assembly ba mu da shi a jam'iyya ba mu da kuma gwamna to ta yaya za a jam'iyyar ci da yin tasiri a wannan yankin wannan kujera a kawo da ita jihar Bauchi idan an yi haka an ƙara gyara zaman jam'iyyar APC na Arewa maso gabas abu na biyu a ita PDP dole ta iya ƙoƙarin ta don ta tabbatar ba mai rawan gani ba ai abin da muke son a gane a gyara kenan tun yanzu idan aka yi sake ba a ba mu wannan damun ba to an ce akan PDP mun bar muke bauchi ki je ki yanda ki so da ita to abin da ba ma fatan ya faru kenan to amma baka jin cewa da a ce al'ummar jihar Bauchi sun ji daɗin mulkin APC da ba ta rasa mukamin ta ba a zaben da ya gabata. A'a bocci babu a daɗin APC ba ne ai ba yadda zai a cikin 'yan majalisar tarayya guda goma sha biyu ku samu guda tara a ce ba a ku. Bayan da za a cikin sanatoci guda uku ku sami su dukansu guda uku a ce ba a ku. Bayan da za a cikin 'yan majalisar dokoki guda talatin da ɗaya ku samu ashirin da uku a ce ba a ku. Ta bakin injiniya Yakubu Ibrahim jigo a jam'iyyar APC a jihar Bauchi. Muna na a Najeriya a Legas, inda aka yi wani kasaitaccen biki na ranar al'adun gargajiya na masarautar Ojo da ke kudu maso yammacin jihar Legas. A baya akan sami rikici a lokacin irin waɗannan bukukuwa al'adun gargajiya na Ojo saboda yawo da dodanni na gargajiya kan yi da akan ce ba sa son ganin mutane musamman baƙi al'amarin da ke sa rikici da baƙi. a bikin na bana ba a sami irin wannan saɓani ba kuma ilahirin ƙabilun yankin sun halarci shaida wannan biki a fadar basaraken ojo olojo na ojo oba adeniyi rufayi ana tsaka da bikin na tambayi jagoran hausawan yankin alhaji abdullahi imrana bebeji koya bikin na bana suke ji ko allah da annabi sako na ga al'ummar na hausawa ba ma na nan mm, local government dinmu ba dukkan na jihohin yamma din nan gaba daya da gaba daya a yi haƙuri a ci gaba da zaman lafiya da duk kowane mutum da bakin alhaji abdullahi imrana bebeji sarki hausawan ojo legas kenan Shi ma dai Alhaji Ibrahim Malami, shugaban kasuwar alaban rago, ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan buki. Idan ka duba taron nan da hausa mu ba sa zuwa gurin, amma yanzu aka da iko shiga shi za mu zo gurin kuma za su san mu zo kuma su rike mu da mutunci har Idan haka muna fatan da dukkan wani dan arewa da yake zaune a Lagos ya samu haɗin kai da yarbawan area gurinsu. Bola. A gaishe da waɗannan mawaƙa sai mu karkare da jihar yobe inda shugaban majalisar dattijan kasar dr ahmed lawan ya kaddamar da wani tsarin tallafawa jama'a da ke fama da wasu cututtuka kuma mun nemi ji daga bakin mai taimakawa sanata ahmed lawan din wato comrade bashir sharif unguru koya wannan tsari yake a kokarin cika alkawarukan da jam'iyyar apc ke yi karkashin jagorancin ingantaccen gwamnan jihar yobe honorable mai malabuni shugaban majalisar dattijan najeriya mai girma senate president dr ahmad ibrahim lawan ya ɗauki ɗawainiyar talakawan da yake wakilta sama da dubu goma a arewacin jihar yobe don magance matsalolin cututtukan da suke damunsu kamar cutar ƙaba cututtukan yoyon fitsari cututtukan mahaifa da kuma cututtukan idanu da dai sauran cututtuka da suke damun al'ummar arewacin jihar yobe alal hakika wannan aiki ya samu tabarakin mai girma shugaban ƙasar najeriya shugaba muhammadu buhari da mai girma gwamnan jihar yobe honorable mai malabuni bisa haɗin kai da goyon baya da ma'aikatar lafiya da ta ƙasa ta bamu da kuma ma'aikatar lafiya ta jiha don ganin wannan aiki ya tafi daidai kuma alhamdulillahi ni da kaina na yi tozali da mutane da dama da suka shafe shekara da shekaru ba sa gani wasu kuma suka shafe kwanaki ba tare da fitsari da ba haya ba amma sanadiyar wannan aiki da kuma iko irin na ubangiji sun samu waraka haka kuma waɗanda ganin su ya yi nisa ya umarci ƙwararrun likitoci da su gwada yanayin ganin su domin ba su gilashin da ya daidai da ganin su daɗin daɗawa bayan an kammala wannan aiki da ya shafi bil'adama ya ce dabbobin arewacin jihar yobe ma bai manta da su ba domin su ma suna da haƙƙin wakilci a kansa yadda ya umarci ƙwararrun likitocin dabbobi da su bu lungu-lungu rigage don yi wa dabbobin arewacin jihar Yobe allurar rigakafi. A gaida Comrade Bashir Sharif Unguru, masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin da kuma injiniyan namu, Hassan Hassan ɗan mutan Suleja, ni Garba Aliyu na Zaria, ke mana fatan alheri.